kashe 'ya'yan gidan manzo Muhammadu Mustafa. Wanda ba wani musulmi babu wanda ta yi shi budurwa a filin Karbala. Ya yi juya ya yi kashe Imam Hussein a Karbala. Imam Hussein ya ce da sai kuɗaya idan ba ku sani ba. mahaifina ku ƙarasa karbala jura karbala جاهد ولا ينكشف كما حسين كربلاء كان سعد عمر يا مركب حسين يا اسلام مما سيبدو من كل نساء بيضاء الله امام حسين جبتنا سيد mutum na a duhu suka zo kewaye wani garjoshin sai ne yana neman taimako babu kowa a rubala

Hussein, Ya Eu sou o Ya é Hussein.